اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا وتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدين عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ita kan kafa rajiya ko ita za ta ana ta takwas ga 124 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 gaba da yamma musulmi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu a kamar da muka saba yau sha daya ga watan tara fi da watan ramadan kina hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda ya daidai da shidda ga watan shidda 2017 gregorian calendar za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wannan aya jiya mun karanta ta mun yi bayani a cikin ta da Allah madaukakin sarki ke cewa ya Muhammad ka tuna a lokacin da kai sammako ka fito daga gidanka ka zo kake wato kenan tsugunar da muminai wuraren yaki ma'ana kana sa musu position wannan ku tsaya ta nan wannan ku tsaya ta nan yan hannun dama suna ta nan gefen yan hannun hagu suna ta nan gefen yan gaba gaba suna ta guri kaza yan baya baya suna kaza yan tsakiyar suna kaza ga kuma masu harbin kifiya wanda ake kiran su rumatu su kuma an tsora su akan dutse to wannan strategy da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dora mu'mina akai musamman sahabbai to shine Allah madaukakin sarki yake bamu wannan labari a lokacin da kuke yin hakan nan Allah ya ce wallahu sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne sannan kuma masani ne yana jin abubuwan da kuke aikatawa kuke faɗa gaba ɗaya sannan kuma masani na kan duk abin da kuke aikatawa kuma yana tare da ku a cikin kulawansa da kuma taimakawansa to mu je malam إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah madaukakin sarki yace ishammat ni. a lokacin da jama'a guda biyu a cikinku suka himmatu a kan an tafshala su zama wato sun janye a cikin filin yakin a sakamakon rauni da suka samu ai wato wasu jama'a guda biyu sun yi niyya rauni zai shiga cikinsu don haka za su janye ba za su fita wannan yaƙi ba mun yi bayani jiya cewa kafiran makka sun fito wannan yaƙi na uhud su su mutum wajen dubu uku sannan musulmi sun fita su su dubu ɗaya a cikin dubu ɗaya abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai ya janye sama da mutum ɗari uku sun koma sun fasa zuwa yaki sau da haka abin da ya rage musulmi ba su fi ɗari shida da wani abu ba za su fuskanci mutane dubu a cikinsu kuma har yanzu sai ga wasu jama'a guda biyu suna nufin wato kenan za su janye saboda rauni da ya shiga cikinsu al al-bukhari ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah madaukakin sarki da shi yana cewa fina nazalat idh ne, min minkum an tashala a kanmu ne wannan aya ta sauka inda Allah yake cewa lokacin da jama'a guda biyu daga cikin suka yi nufin za su samu wata kinan karyar yaki saboda rauni da ya shiga cikin su har yanzu a ƙarshen aya kala yake cewa nahnu da'ifatani banu harisata wa banu salma mu jama'a guda biyun nan da Allah ya magana cikin alkur'ani da banu haris da kuma banu salma wannan kuma kowace kabila ne mai zaman kanta kowace kuma ta tattudo jama'a masu yawa kaga kenan idan za su janye a cikin mutum ɗari shida da kusan saba'in idan wannan kabila guda biyu suka janye mutum ɗari ɗari kaga jama'ar musulmi sun koma ba su mutum ɗari biyar ba to saboda haka jabi dan abdullahi ce a kanmu ne mu wa'annan kabilu guda biyu banu haris da banu salma wato kenan ta sauka wannan banu salma su ne muka ce kabila da suke zina a can ƙarshen madina wanda har akwai lokacin da saboda kokarin su da sallah ta jam'i suka zo suka shawarci annabi sallallahu alaihi wasallam za su dawo kusa da kusa da masallacin annabi su gina gidajen su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai hakuri yace masa banu salma diyarukum tuktabu atharukum diyarukum tuktabu atharukum ai ma'ana alzimu diyarakum ko lazanci gidajen ku komin nisan sa da masallaci ku rika takowa duk takin da kuka yi duk tattakin da kuka zuwa masallaci Allah madaukakin sarki zai sa muku a cikin wato kenan mizanin ku na alkhairi da haka ku yi hakuri to wayannan kabila fa suje ne suka yi wannan nufin za su wato kenan janye saboda wani rauni ne ya shiga cikin zuciyarsu a wannan lokacin Eh, sai jabir dan abdullahi yake cewa wa ma nuhibbu kuma mu ba mu so wato kenan ya zama wannan ayan bata sauka ba ai wa ma ni annaha lam tanzil ba zai faranta mare a ce ayar bata sauka ba saboda ayar wato kenan ta sauka kaman zargi ne ta sauka kaman zargi ne cewa ga halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki za a tafi yaƙi kuma a wannan halin kuma ku zo ku janye ku daɗa karya shi ai kaga mai ku kyauta ba kenan amma me dalilin da sace yake yana so yace saboda Allah sai yace wallahu waliyuhuma wannan kabila guda biyu da banu haris da banu salma Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin su da haka shi ya zubinci al'amuransu to kaga wannan wato shi kuma yabo ne ya zo shi da haka Allah sai bai ba su daman wannan tsoro yayi tasiri a cikin zuciyarsu ba sai suka daure sai aka fita wato kenan tare da su duk da cewa shi Jabir da yake wannan magana din babansa Abdullahi bin Harran a Haram a can shi wannan yakin da ya tafi bai dawo ba anan wato kenan shi ya samu shahadansa wa kaza qala ghayr wahid min as-salafi haka nan manya manyan malamai suka fassara a cikin magabatan malamai innahu banu harisa ta banu salma banu haris da banu salma ne suka yi wannan Allah madaukakin sarki kuma ya karfafa masu zuciyarsu kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wala kad nasarakum Allahu bi badar hakika Allah madaukakin sarki ai ya taimaka ko ku karanta ku ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki ce wala da hakika nasarkum Allah hakika Allah madaukakin sarki ya taimaka muku bi badarin a badar ai ranan da aka je yakin badar wannan rana ta kasance ranan juma'a ne sannan ya yi muwafaka da goma sha bakwai na watan ramadanan nan da muke ciki a shekara ta biyu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin badar ne kuma ranar da ake kiran kiransa yawon furkan ranar da aka tantance tsakanin gaskiya da ƙarya allazi a'azza Allahu da islamu wa ahla a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki ya ɗaga musulunci da kuma masu musulunci din shine wata kenan musulmai don shine combat na farko da aka yi tsakanin musulunci da kafirci a duniya a cikin wannan al'umma ta mu tun da al'umman ta samu ɗaukaka a wannan lokacin kuma har yau wato kinan tana tare da wannan mutuncin wanda da an rusa su kuma wannan lokacin da an rusa addini to saboda haka ita ce wannan rana din da Allah madaukakin sarki ke taimaka musulunci da musulmai wada magafihi shirk Allah madaukakin sarki ya rusa shirka ya karya ƙarshen bayanta wa kharraba mahallaha ya rusa gurbinta duk inda ta yi gini Allah madaukaki sarki ya rushe shi ya zama wato kenan kufayi wa hazzabahu ya daidaita ta ya watsa ta ta zama za ta sake taruwa a gudu ta zama ta yi karfi ba hada ma gilata adadin musulmi na yau ma izin kuma wannan ya faru da cewa a wannan ranar musulmi yan kaɗan ne kamar yadda muka yi magana musulmi su su dubu ɗaya ne a su su ɗari uku ne da goma sha uku kafirai kuma wato kenan guda dubu da hamsin bayan mu kanu salasu mi'a wa salasata ashar sun su ɗari uku ne da goma sha uku rajulan farisa farisani mutum biyu ne a cikinsu suke kan doki wa saba'una ba'iran sannan mutum saba'in kuma suna kan rakumi kaga mutum saba'in da biyu ne kawai suke kan abin hawa du sauran a kafa suke wal baquna mushatun laysa ma'ahum eh, min al adadi sauran duk suna tafiya a kafa ne kuma a lokacin eh, laisa lahum min al adad ba su da udad ba su da kayan fada jami'u ma tajuna ilai na dukkan abin da suke bukata idan za a yi yaƙi ana bukatar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma wannan yaƙi na badar Allah ya tabbatar da nasarsa ta tare cewa musulmi ba su da komi na kayan fada ba abin hawa babu kayan fada din dan abin da suke da shi bai ta kara ya karya ba wa kana al'adu yawma idhin ma baina 900 ila alf abokan gabansa lokacin sun kai kaman 900 zuwa 1000 ko kuma su dan dora kadan fi sawabigil hadidi wal biyadi suna cikin wato kenan sulke na bakin karfe da kuma wato kenan na farin karfe wal uddatul kamila suna da kayan fada da shiri wanda yake kammalalle wal kuyulul musawwama suna da makamakan dawaki masu karfi wanda suke jin kansu walhulli za'id suna da kayan ado na barazana kala kala amma duk da haka fa'azzallahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki sai ya daga darajar manzon sallallahu alaihi wa sallam wa azhara wahayahu ya bayyana wato kenan sa a duniya wata zilahu da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa da aka ji aka yada cewa ai an je yakin badar ga adadin kafirai ga adadin musulmi kuma musulmin sun ci nasara kaga wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da ko ina alqur'ani sai zama ko ina ana jinsa kenan wa bayyada wajhan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki kuma ya ya haskaka fiskar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi kwarai da gaske domin da an rusa so da an rusa addinin musulunci wa qubailahu Eh, da shi da mutanensa duka Allah madaukakin sarki ko kabilahu wato jama'an da suke tare da shi Allah madaukakin sarki sai ya zama ya haskaka musu fuskan su wa akza shaytana wa Allah ya kunyatar da shaydan da rundunar shaidan a wannan rana din to kaga shine Allah yake cewa anan walaqad nasarakum Allahu bi badarin hakika Allah madaukakin sarki ya taimaka muku a yakin badar wa antum azilla alhali lokacin kuna cikin halin rauni da halin wato kenan kakani kayi ai wato kenan kalilul adad lokacin ba ku da yawa ba ku da ku abin nan amma sai Allah ya taimaka muku kaman dai yadda Allah ya ta wa yawma hunaini iz ajabatkum kasratukum ka tuna ranar da aka je yakin hunaini yakin hunaini an yi shi ne mubasharatan bayan an ci maka da yaki da yan kwanaki kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi makka akalla da runduna mutum dubu goma bayan an je an ci makka da yaki an samu karin musulmi sun kai mutum dubu uku da haka da mutum dubu goma sha uku adadin da annabi sallallahu alaihi bai taba haɗa wannan an tafi yaki ba mutum dubu goma sha uku suka tunkari hune. a lokacin shugabanta malik bin ashtar ya ji labari annabi sallallahu alaihi ya ci makka da yaki don haka ya ce nan gaba kune ne za a zo bari mu shirya mu je mu same shi tun a Makka mu gama da shi kawai dan da sansa da yaji labari sai kina sai aka fita sai aka hadu to wannan yawa ya sa musulmi sun ji kansu su wasu abubuwa ne suna ganin cewa babu inda za su fuskanta face sun sai nasara to amma duk da haka sai su mushrikan kunene din sai suka ba su mamaki da suka hau kan wani dutse suka dinga musulmanki kibo sai gashi musulmi sun juya baya shi na Allah kita wa hunaini iz a'jabatkum kasratukum tun ranar da aka yakin hunain lokacin da yawan ku yake baku wato kenan al'ajabi yawan ku yake sa ku alfahari amma duk da haka falam tuguni an kun an bata wadatar da ku komai ba duk da yawan naku sai gashi kun juya baya har yanzu faɗin Allah da yake cewa ghafurur rahim dan haka sai Allah ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki la'allakum tashkurun ko kwaye shukura ku gode wa Allah madaukakin sai ai ta komuna bida'ati ko ku samu ku tsayu da da'ar Allah maɗaukakin sarki wannan yana nuna mana cewa nasarar musulmi a wurin yaƙi kullum ba yawan su bane ba kuma kayan faɗan su bane ba kuma dabarar su bane a'a taimakon su daga Allah maɗaukakin sarki ne jiya mun karanta inda za a je lokacin da za a je yaƙin Yarmouk suka aiko musulmi suka aiko wasiƙa a sayyidina umar cewa lalle lalle ya tura musu kayan fada da kuma masu fadan a tura musu ƙarin rindina amma sayyidina umar yana kalifa sai rubuta sai ka ce musu to amma ba in ja'atku risalati hadhihi in wannan wasakon na zo ina sanar da ku cewa mu musulmi ba ma yaƙi saboda yawa ko kayan fada ba zan tura muku kayan fada ba ba tura muku wata kenan runduna ba duk da cewa yana yi amma yau ya so ya karantar da su wani darasi yace ce amma zan karkatar da ku zuwa ga wanda in kun bi shi za ku samu cin nasara yace ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ku dogara zuwa gare shi Allah madaukakin sarki zai taimaka muku hakan nan kuma abin ya faru sahabin da ya ruwayan wannan yake cewa sai da muka zo muka yaki kafiran da muka fansa masu farsaki hudu a wata kira a gaba suka gudu to kaga taimakon Allah madaukakin sarki kullum yana zuwa musulmi gwargwadon tawakkalus da yaqinin su zuwa ga Allah madaukakin sarki to mu jama'a إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من غورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ما الله وما جعله الله إلا بشر لكم ولتدمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله بارك فيك يتشي يستقول للمؤمنين كتنا يا محمد لو da wato كينا كي يتشي ma باين يازو an ci gaba da bamu labarin abin da ya faru a yakin uhudu bayan an zo an tsaye da su ko ku tsaya ta nan ashabul maimana ashabul maisara ku tsaya ta nan alqudama ku zama ta nan na baya ku tsaya ta rumatu ku tsaya can to sai ka zo kana taqulul mu'minin kana ce ma mu'minai alan ku. an yamuddakum rabbukum bi salasata alafin min al mala'ikati ashe ubangijin ku bai isa ya karfafe ku da dubu uku na mala'iku ba munzili na masu saukawa ma'ana istifhami ne amma ta gariri ma'ana eh ubangijinku ya isa yana da karfin da zai iya ba ku mala'iku kamar dubu uku su zasu su taimaka muku a cikin wannan yaki a nan malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassarar wannan fi hazal wa'at a ina ne aka yi wannan alkawarin hal kana yawm badar aw yawm uhud Allah kucin sarki ya musu wannan alkawari ranar badar ne kan ko ranar uhud ne malaman eh, tafsiri wasu suka ce ranar badar ne wasu suka ce a'a wannan yakin uhud din da muke magana sa ne alaka ne tuka guda biyu ahaduhuma anna qawluhu istaqula lil mu'minina muta'alliqun bi qawlihi wa laqad nasarakum Allahu bi badr magana da fassara ta farko shine cewa wannan magana da Allah madaukakin sarki yake magana cewa lokacin da Muhammadu kake ce ma mu'minai ku tsaya guri kaza ku yi kaza ku yi kaza ai yana damfare ne da magana da yake cewa laqad sarakumullahu bi dan haka yakin badar ne kenan wa haza wannan tafsiri ko wannan fasara an karɓo shi daga Hassan al-Basri da Amir Sha'abi da Rabi bin Anas da wani malamai a cikin wa'annan wanda kuma shine zabun da Ibn Jarir at-Tabari shi ma yi. shi shine zaɓin sa amma magana na biyu ko magana ta biyu shine anna hazal wa'ad muta'alliqun bi qawlihi wa izgadawta min ahlika yana da wannan magana tana fara da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa izgadawta min ahlika tabawu al mu'minina li maqaida li qital kaga kira in haka ne yanzu ana maganan nan akan yakin wato Uhud ne ba na Badar ba wa zalika yawm Uhud wannan kuma na Uhud ne wa huwa qawlu mujahid hakan nan shine fassarar mujahid da ikrima da malam da wa gairihim da wasu wa'annan malamin lakin kalu sai dai sun ce lam yahsul al-imdad bil kamsati alafi li'anna al-muslimina farru yawma ba a karfafa su da mala'iku guda dubu biyar ba kamar yadda aya ta baya ta zo ta saboda a wannan yaƙi da aka yi na uhud hakika musulmi sun juya baya wannan shine abin da ikrima wato kenan ya kara bayani a kansa wala bi salatu ta'ala fi mala'iku dubu uku ma ba su zo su ba saboda Allah madaukakin sarki yana cewa in tasbiru wa tattaku in har kun yi hakuri kun daure Allah zai kawo wannan mala'iku to sai ya zama falam yasbiru musulmi ba su daure a wannan lokacin ba bal farro sun ma gudu ne don haka falam yamdu bi malaki eh, eh, maddu bi malakin ba a kara musu karfi da koda mala'ika wahidin kwana ɗaya ba kenan kaga idan har mala'ika ya sauka to a yakin badar a wannan fasarar kenan na wa'annan malaman ta aka sai wadin eh, Allah da yake cewa bala haka inda lamarin yake haka yake amma in tasbiru kun daure ko kun ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ai kun yi daure kan wahala da kuma abin da za ku fuskanta na abokan gaba kun yi kun kiyaye ni kun ji tsoro na wato ɗi'uni amri in har kun yi ɗa'a a umarni na in ji Allah maɗaukakin sarki to Allah zai taimaka muku waya ku min farihim haza sannan ya zama su eh, mala'ikun sun zo muku da gaggawa a wannan lokacin a wani lokacin hasan al-basri ke cewa ai min wajhihim haza ta wannan fiska din mujahid yake cewa ai tukum min farin haza ai min gadabihim haza ta wannan hanya ta fishi za su zo muku malam da haka yake cewa ai min gadabihim wa wajhihim fiskan su da fisu da fushi hakan nan mala'ikun za su zo su wa qala al-awfi an anasin min safarihim haza za su zo muku ta wannan hanyar tafiyar tasu to duka dai ko yuqalu gadabahum haza za a safar yi e, haza gadabahum haza yi haza ko ma wani fiska ne da in har kun yi hakuri a cikin wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki yimdirku zai taimaka muku ya karfafe ku bi ta alafin da nuna mala'ikitin da wato kenan mala'iku dubu biyar musawwami na wanda za su su kowa yana da alama a jikinsa wanda za ta iya tantance shi ta bambance shi ai na bisima za su zo kowa an masa alama da asalin alama mala'iku za su zo su da raunansu da wasu alamu da zai iya tantance su an karba hadisi daga Ali bin Abi talibin Allah madaukakin sarki da yadda da shi yake cewa kana simal mala'ikati yawm badrin asuful abyad alamar da za ta tantance maka a gurin yaki cewa wannan mala'ika ne wannan ba mala'ika bane to su mala'ikun sun sako wani warki a jikinsu wanda yake fari fari mai gashin na dabba mai farin gashi kenan wa kana simahum aidan fin nawasi sannan suna da wata alama a su ko kuma finna na wasi ku lihim a makwarkwadin dawakin domin mala'ikun sun zo su ma a kan raƙuma kuma sun zo da sifan mutane kuma ko musulmi da wuya ku gansu amma su kafiran suna gansu amma da suke tantance su shine sun sa warki na farin dabba mai farin gashi sannan kuma goshin dawakansu akwai wata alama ta musamman wanda na sauran dawakin mutane babu shi ibn abi hatim ya yi riwaya yace cewa su maƙala abu huraira رضي anhu fi في هذه aya مصومين أي بالإهن الأحمر wato an musu alama da gashi wanda yake ja ko ah, yawma takunu sama jibalu atafa ko audigar da aka ta ta zama irin audigar wanda take hura ta tashi sama din nan ake kiransa al to sun zo da wannan gashi mai laushi shigin irin wannan a jikin wato kenan a jikin su da kuma jikin dabbobin su sannan kuma kalansa shine wato kenan ja shine ma'anan da Allah yake cewa musawwamina yumdidkum bi kamsati alafi min al malaikati musawwamin Allah zai karfafe ku a yakin nan da mala'iku dubu biyar kowanne yana da wata alama da za a iya tantance shi da shi wannan shine annabi Allah madaukakin sarki zai taimake ku da shi sannan sai Allah madaukakin sarki ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan ba shi wannan ɗin menene taimakon kenan aikowa mala'ika da za a yi su zo su dan su taimake ku Allah bai sanya shi ba illa bushra lakum sai dai albishra gare ku Allah ya muku albishir ne cewa ku ne da nasara wala tadma inna qulubukum bihi kuma Allah ya haka dan zukatan ku ta natsu ku ji cewa eh lalle ku ne kuke kan gaskiya lalle addinin na musulunci shine addini wanda ke tabbatace wa ma anzalallahu almala'ikata wa amalukum ai ma'anarsa shine Allah bai sanya bai aiko mala'iku ba a tattare da ku bi inzalihim illa busharatan sai dai dan su muku bushara ko su zama bushara a gare ku sannan kuma bi busharatin lakum ko su zama bushara a gare ku sannan kuma ya zama tadabiban likulubikum ya zama zuciyanku abin da yake damunta an riga an kau da shi minan sannan kuma ku zama kun samu natsuwa wa illa amma inda haka ba ta faru ba ko da a ce mai misali a ce ba a yi haka din ba ba wato kira in an aiko mala'ika har ko kun iya gane su ko kuma wasu ku sun gane su to wannan karfafa gwiwa ne a gare ku amma in ma hakan ba ta faru ba fa inna man nasru min indillah ai taimako daga gurin Allah ne ko mala'ika ya zo shi ko kar mala'ika ya zo shi in Allah maɗaukakin sarki tashi taimaka muku sai samu muku karfin gwiwa shikenan sai ku ci nasara sai Allah ya sanya tsoro a cikin zuciyarsu sai su karaya shikenan su haka amma mujarradin turowa mala'iku wannan karfafa gwiwa ne wato kina a gare ku ba wani abu ba amma da mala'ika ba mala'ika taimako a gurin Allah maɗaukakin sarki yake law sha'a lan tasara min a'da'ihi bidunukum inda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ko din ma ba sai ya amfani da kojaru sa kafirai ba ko musulmin ba Allah sai ya yi amfani da kowajen rusa kafirai ba in ya gada ma haka kawai zai rusa su sai ya aiko iska me faru da adawa ba iska aka tura ta gama da su ba me faru da samuda ba tsawa aka ya gama da su ba to ku kuma an yi amfani da ku wajen rusa su da ka kage kenan ashe ganin damar Allah madaukakin sarki ya yi amfani da ku mu'mine wajen rusa kafirai sannan ko din kuma sai amfani da mala'iku wajen karfafa muku gwiwa wannan ma duk ganin Allah ganin damar Allah madaukakin sarki ne duk wannan zabin Allah madaukakin sarki ne wa min gairi ihtiyajin ila kitalil ila kitalikum lahum kuma Allah ba in yana son ya halaka kafirai ba sai ma ya bukaci kun je kun taya masa kun taya shi yake akan su ba a ba haka bane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inda yake umurtar mu'mini lokacin da yake cewa zalika walau yasha Allahu lan tasara minhum walakin Allah madaukakin sarki ya aikata haka ne Allah madaukakin sarki ya amfani da ku ne musulmi wajen yakar kafirai ko ya amfani da mala'iku wajen karfafa muku gwiwa wannan ganin daman sa ne amma walau sha Allah inda Allah walau sha Allah inda Allah madaukakin sarki ya ga dama lan tasar minhu wallahi da zai taimaka zai taimaka zai zai zai taimaka da kansa da duk abin da ya ga dama wajen rusa kafirai din gaba daya walakin sai dai Allah madaukakin sarki yayi haka ne liyabluwa ba'dukum bi ba'd dan ya jarrabi sashen ku da sashi Allah ya haka ne ya jarrabi su kafiran da ku ya jarrabi ku musulman kuma da kafirai ya gani waye zai hakuri waye zai daure waye kuma zai tuwo waye zai dawo zuwa ga Allah amma wallazina kutulu fi sabilillah duk wanda aka kashe su a wajen yaki dan daukaka dinin Allah to su wannan falai dallahu amalahum Allah dokokin su falai dalla amalahum Allah ba zai tabbata musu da aikin su ba idan mutum ya tafi yaki dan daukaka addinin Allah <coughs> sai zama yayi shahada a wani gurin to du abinda Allah madaukakin sarki ya nufin zai rubuta masa Allah zai tabbatar masa da wannan babu abinda za a tozo sa masa na aikin sa sai hadihim da sannan Allah dokokin sarki zai shirye da su wa yuslih balahum kuma duk abin da yake damuwar su ne Allah madaukakin sarki zai gyara musu ita Allah madaukakin sarki zai sa komai nasu tafi daidai wai da ke mun jannata sannan Allah zai sanya su a cikin aljanna arrafa halahu wanda ya riga ya musu bayanin ta ya ce musu ga yanda aljannan take ga yadda take ga fadin ta ga tsawon ta ga abin cikin ta ga kayan marmarin cikin ta da dai sauransu to shi yasa anan Allah madaukakin sarki yake cewa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa tadama inna qulubukum bihi Allah yayi haka ne Dan wato kenan ya taimaka muku ya muku albishir ya sa zuciyarku ta natsu amma in ba dan haka ba man nasaru illa min indillahi lalle taimako a gurin Allah madaukakin sarki yake al'aziz wanda yake buwayi alhakim wanda yake gwani liyaqta daraf liyaqta darafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu qa'ibin sannan wani dalili na biyu wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da ku muminai wajen yakan kafirai shi ne inda yake cewa liyakta tarfa min na kafaru don Allah maɗaukakin sarki ya yanke wani bangaren kafirai sharar da su zama babu su a ban kasa ai mara bil jihadi Allah ya umarce ku da yin jihadi ne limalahu fi zalika min hikima saboda Allah yana da wata hikima da ya sa hakan din fi kulli takdir inda ka kaddara abin hakan nan yake wali haza saboda haka ma zakara jami'al aksami Allah ya ambaci dukkan wato kenan sassan hikimar almumkina wanda za ta iya yiwa fil kufari a cikin kafirai almujahidina inda yake da liyakta tarafan aili ya halaka ummatan Allah ya haka ne dan ya yanke wani gefe na kafirai ya zama ya halaka su min allazina kafaru cikin kafirai Allah ya yi amfani da muminai a yi yaƙi da kafirai don ya rage yawan mungun iri shi kenan amma inda ya gada ma kawai eh, eh, eh, tsawa zai aiko musu sai su mutu ko kuma aiko mala'ika a kawai zo ɗebe su amma kuma sai ya amfani da ku dalili na farko shine ya rage mungun iri a bayan kasa na biyu au ya fitahun ko kuma Allah maɗaukakin sarki dalili na biyu ya yi amfani da ko mumine don ku yaƙe su don ya zama ya kunyatar da su kafiran saboda haka sun yi tsammanin su wata tsiya ne sai gashi an zo yaƙi kun yi kace-kace da su kaga kunya ta same su bayan kalibu sai su zama sun koma ka'ibi na suna wata kinan masu hasara ai lam yasulu alama amilu duk abin da suka yi buri dinnan ba su same shi ba kwata-kwata gaba daya mun gane wannan yau wato mu je ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله مرحبا كذلك يتي ليس لك من الأمر شيء babu wani al'amari da yake a hannunka ya muhammad lamarin nan na rayuwa na duniya da lamarin addini da lamarin lahira da komai da komai ba a hannunka yake ba a hannun allah da kuke sarki yake laisa laka min al'amri shay'un bal al'amru kulluhu ila allah al'amari gaba ɗayansa ya koma ilayya zuwa gare ni ne in ji allah madaukakin sarki kamar yadda a cikin wata aya allah ke cewa fa inna ma alaikal balak wa alaina hisab naka muhammadu ida sako ne mu kuma ne za mu hisabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake a sa shine yazo ya karanta ma mutane gaskiya ya musu bayani amma ya ce wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne wannan na Allah madaukakin sarki ne sai wanda Allah ya zabe shi in Allah ya ce masa ka ce wannan na masa bishara da aljanna shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wannan dan aljanna ne kaga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu su yan aljanna ne a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya musu yace musu Allah madaukakin sarki ya mai da wani dan aljanna wani dan aljanna wani dan aljanna ne duka da umarnin Allah madaukakin sarki yayi ma yan dai qanil hawa in huwa illa wahayu yuha saboda haka idan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani mutum wanda yake sai kuma ya yanke akan wani wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne wani dan aljanna ne wani dan wuta ne saboda baka san akan me ya cika ba sai dai kawai kyakkyawar zato ga musulmi yana aljanna wanda ba musulmi ba kuma in ya tabbata ba musulmin ya mutu ba wato shi kuma yana wuta amma a lahaza ta karshe baka san me yake faruwa ba wani lokaci sai kaga Allah madaukakin sarki yuqallibu Allahu laila wan nahara ga mutun ya rayu yana musulmi a ƙarshen rayuwarsa sai wani abu daban ya sa imanin sa ya fice shi kenan sai ya tafi kuma ba musulmi ba ko kuma kaga mutum ba musulmi ba a ƙarshen rayuwarsa lahaza ta ƙarshe wani abu ya canja masa dalili niyyar tana canjuwa aqida tana canjuwa kuma ajalin ya zo shi to wannan na Allah madaukakin sarki ne taka ne Allah ke ce wasa laisa eh, kamar yadda Allah ke ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u ba ba ba ba ba hakkin ka bane shiryar da su ya Muhammad amma Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama walakin Allah yahdi man sha'u mun sha bayani akan wannan ayan cewa inda Allah madaukakin sarki ya ba da shiryarwa a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake shiryar da wanda ya ga dama da babban sa Abu Dalibi bai mutu yana kafiri ba amma duk da haka tunda ba a hannunsa yake ba hannun Allah ne ya zo ya tsaya a kansa a lokacin da zai mutu yana ce ya amma qul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma etal zan kafa hujja da ita a gaban Allah cewa kai musulmi ne kuma za a bani ceton ka kuma zan saka a janna a wani lokacin amma da karshe ce shi yayi gama yanke shawararsa ga su abu jahal sai ikrima su waye a gefe suna ce masa a targaba an millati abaika a targaba an millati abdul muttalib yanzu zaka kyamaci addinin iyayenka yanzu zaka kyamaci addinin abdul muttalib babanka da kashe sai ce shi ya yanke hukunci zai mutu akan addinin babansa abdul muttalib kaga shirya ba a hannun wato ba a hannunsa take ba a hannun Allah madaukakin sarki take dan haka nan Allah ke ce masa ya kwantar da hansalinsa laisa laka min al'amri shay'un babu wani abu cikin al'amarin na wanda ya zama naka ya Muhammad in ya ga dama aw mina ne aw yatubu alayhi ko laisa laka min eh, eh, laisa laka min al'amri shay'un an yu'azzibahum ko aw tuba alayhi in Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya karban tubansu Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya karban tuban su lamarin wato kenan ba a hannun ka yake ba ai mai ma hum fihi min al-kufri zai iya karban tuban su akan kafirjin da suke ciki fa hadihim sai shirya da su ba da dalalati bayan wato kenan sun bata au yu'azibuhum in kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya azabtar da su fi duniya anan gidan duniya ala kufirihim akan kafircin su zunubihin da kuma wata kenan zunubin su ko ma menene ya faru da fa innahum zalimuna hakika su sun kasance su azzalime ne jiya mun yi bayani yanda wannan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma anji walid eh, walid bin wadid wal iyash bin rabi'a Allah ina roƙonka ka tsamukar da ka tsayar da walid bin wadid da iyash bin rabi'a da wasu daga cikin musulmi da ake raunana su sannan sai ya ce ka tsinewa wane da wane da wane a cikin kafirai Allah madaukaki sarki sai ya saukar da wannan aya ce wasu a'a ba haka bane ba ruwan sa laysa laka min al-amri shaun aw yu'azibuhum aw yatubu alaihim fa innahum zalimun aw yatubu alaihim aw yu'azibuhum fa innahum zalimun al'amarin na Allah madaukakin sarki in Allah ga dama ya karbi tuban su in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sa su mutu suna kafirai ya azabtar da su ko ma me ya faru dai sun zalunci kansu don sun takurawa musulunci sun takurawa musulmai saboda haka akwai kuma ruwayoyi da muka karanta jiya masu dama gaske wanda suka nuna cewa eh tabbas a wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu munanan addu'a amma daga baya da aka saukar da wannan aya sai zama kamar ta kwabe shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale su ya bar wato kenan lamarin su a hannun Allah madaukakin sarki walillahi ma fi samawati wal ardi lalle mallaka abin da yake cikin samai da mallaka abin da yake cikin kasai na Allah madaukakin sarki ne aljami'u mulkul lahu kaka kafin su mallakan Allah ne wa ahluhuma mutanen da suke cikin saman da kuma cikin kasan abidun dukkan su bayi ne bai ne da gaba gare shi Allah madaukakin sarki don haka Allah ya firma liman ya sha'u yana gafarta ma wanda ya ga dama wa ya man ya sha'u yana kuma azabtar da wanda ya ga dama saboda haka sai yanda ya ga dama al'amari a hannun sa yake Allah madaukakin sarki muna roƙonka kar ka sama cikin azabar azabarka huwal mutasarrif shine mai sarrafa al'amura gaba daya fala mu aqibali hukumi babu wanda ya ce hukuncin da Allah bai yi ba a daga a kai shi kotu kaza ba a yin wannan a cikin hukuncin Allah wala yusalu amma yaf'al babu wanda ya sai ce to Allah me yasa kai kaza Allah me yasa kai kaza a'a babu wanda ya sai wannan shi fa'alun ne lima yuridu mai aiwatarwa ne ga dukkan abin da yake nufi kawai ko me saluna alhali su mutane su ne ake tambayar su wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya kasancewa take ne mai gafara ne mai jin kai gare su to alhamdulillah za mu ok za mu ja to da ɗan sarako to mu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واديوا الله والرسول لعلكم ترحمون Allah madaukakin sarki ce ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani la takulu riba kada ku kuskura ku ci riba adafan mudafan ninkin ba ninkin wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki la'allakum kun la'allakum tuflihuna ko kwa samu wato kenan rabota kaga anan Allah madaukakin sarki yana hani ne a bayansa mu'minai an ta'atar riba cewa su daina cin riba su daina kwankwadanta wa akluhu su daina cin aklahu su daina cin riba a mudafa wanda take zuwa ninkin ba ninkin kama kanu fil jahiliyati kamar yadda da ake a cikin jahiliya da a jahiliya mutane suna cin riba amma a lokacin kaga babu hukunci babu hani ba umarni na Allah madaukakin sarki to yanzu musulunci ya zo don haka aka ce kowa ya daina ai a lokacin suna cewa ya kuluna iza halla ajalid daini imma an tagadiya wa imma an turbiya duk lokacin da lokacin bashi ya sauka na karɓi bashi dubu ishirin zuwa ƙarshen wata to in ƙarshen wata ya shiga lokaci ya yi sau da aka sai na biya imma an eh, imma an taqdi ko dai ka biya a lokacin wa imma an turbi ko kuma ka ka bada riba in ka kawo kuɗi kina magana ta mutu in baka kawo ba sai ce to sai yaushe zaka kawo ka san kowane wata ɗaya na a dubu ishirin da ka fara duk wata ɗaya naira ɗari biyar za ta karu so da idan ka kara wata zaka ba da dubu ishirin da ɗari biyar in ka kara wata biyu zaka ba da dubu ishirin da ɗaya in ka kara zaka kara dubu ishirin da ɗaya da ɗari biyar hakan na za a tafiya idan tsarin ya tafi akan simple interest in kuma compound interest ne to wannan 500 din ita ma za ta rika jan naira 50 ana karawa ana karawa ana karawa har illa ma sha Allah to saboda haka fa in qadahu idan mutun ya biya a lokacin shi kenan magana ta mutu wa illa in ko bai biya ba za da hu fil mudda sai a kara masa lokaci wa zada wa zada al akhar fil qadr sai kuma shi kuma din ko shi ya kara wato kenan gwargwadon abin da za a biya kai da kanka za ka yanka wata kaza za a jirkirta min shi kuma ya yanka kaza ka na kara min hakan nan za a yi to wannan shi ne ake sa riban da Allah madaukakin sarki ya hana ana sa riban nasi'a wa haka ba hakan nan abin zai kasance kulla amin kowace shekara idan abin naku ya kai har shekara shekara ake karawa farin ma za a fi kalilu hatta ya siru kasira sau da yawa za ka ga abu kaɗan ya karu ya karu ya karu har sai ya da ya koma da yawa kenan mu za a fa ninkin ba ninki kamar yadda jiya muka bada misali a lokacin da aka yi banki a nan garin akwai mutumin da ya je karbi bashi na naira dubu ɗaya sannan yana zuwa yana dan biyan su yana zuwa da calculation ɗinsa ya biya naira dubu ya kuma biya ɗan sama da wani naira dubu to ashe bai ga bai gama kiliyarin ba sai ya watsar da su sai da aka samu kamar shekara biyar ko goma sai ya zama an za ana neman sa ya biya kuɗi naira dubu ashirin da biyar a wani lokacin ko arba'in da biyar ne dubu arba'in da biyar a wani lokacin shi ko dubu ɗaya ya karba kaga ɗan kaɗan ɗin yanin yaninku yaninku yaninku yanin ku saboda me ya zama compound interest yana multiplying to wannan ninkin ba ninkin ɗin shine Allah ba kukin sarki ya hana yake wannan riba ne da ai abin da aka bashi naira dubu ɗaya ne kuɗi aka bashi tsuwararsa ba wani kadara ba da buhun gero aka bashi sai a ce a ah, je ka sayo mana buhun gero in lokacin yana dubu ɗaya ne yanzu ya je kasuwa a ce masa buhun gero dubu goma ne to abin da dai ya dawo da shi buhun gero ne kaga ba wani ƙari a kansa illa iyaka mudda din ne ta kawo abin nan amma dama dubun aka bashi kuma sannan ya zo yana ta ninkuwa hakan nan to Allah madaukakin sarki ya ce mumine kar su haka wa amara ta'ala ibadahu bi taqwa kuma Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da tsoron Allah su ji tsoron Allah kada su yi haka la'allahum yuflihuna ko sa samu rabauta kenan wanda yake cin riba yake ba da riba yake karba yake ci to kaga ba zai samu rabauta ba ranar lahira ba zai samu ranar lahira ba zai samu abin ba wannan cin rabon ko fil ula wa fil akira a gidan duniya da gidan lahira har yanzu wannan yana nuni cewa a duniyar ma wanda dukiyarsa ta zama tare bane zai samu matsala a ƙarshen rayuwarsa zai samu abin da ake kira fashalu abin zai tarwatsa a tsakar kansa sannan kuma a gurin Allah madaukakin sarki zai samu matsala kaga ranar lahira an ce duk wanda kaga an tashi a filin tashin kyama ana ta guje-guje ana ta gumurzu shi yana kwance ana taka kashi to mace riba ne allazina la kununa riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi takabbalahu shaytanu min almas da sun tashi faduwa za su yi da sun tashi faduwa za su yi ko kuma ka ga mutum da gatan cikin mutane suna ta binciken suna ta kashi ba zai iya tashi ba to kaga mace riba ne to kaga a lahira bai san rabo ba sannan duk wannan kafin a zo in shekara za a yi a filin tashin alkiyama za a yi shekara nawa shekara dubu hamsin ko ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana migdaruhu 50 alf sana za a yi shekara dubu hamsin ko shekara dubu hamsin ɗin nan za a yi rakwance mutane suna taka shi ba zai iya tashi ba sannan an gama tukunan sannan a zo a yi hukunci in wuta zai tafi tafi hutan aljanna zai tafi tafi sun matawa da hun nari sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ma mutane barazanan shiga wuta kuma idan har ba su daina wato kinan cin riba ba wa hazzarahum ya tsawatar da su min hada gare ta baka kale cewa wa taqun nar dalil kafirina lalle ku ji tsoron wuta da aka tanada ta dan kafirai kaga wuta dan kafirai aka tanada ta wata kunnar lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da aka tanada dan kafirai kaga ba a tanada wuta dan musulmi ba ba a tanada wuta dan mumini ba amma an da aljanna don su to sai kaga mutum yana shiga wuta kaga bai kyautawa kansa ba gidan da ba naka ba kuma ka je ka shiga kuma gidan matsala ga gidanku gidan dadinku ko inda aljannar ku take kuma kaje kana shiga can me akan me Allah madaukakin sarki ce ku daina wannan wa wallaha ku ma Allah madaukakin sarki da'a war rasula ku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a la'allakum turhamun ko Allah madaukakin sarki zai muku rahama ya ji kanku ko Allah madaukakin sarki zai muku rahama ya ji kanku mun ga to insha Allah za mu dakata anan insha Allah inda tambaya za mu amsa ah, Eh, bismillah mun fasara a zaga salamu alaikum zaga karatun namu da ya dan canja wani salo za a dan yi hakuri ne muna rakon ajiya yanzu amsa ki amsa ta mara yake cewa ajiya malam a cikin bayaninka ka yi magana akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada. baya magana akan kuskure face wahayi aka yi masa maganar haka take to yaya za a yi da maganar da ya yi wa mu'awiya ta cewa kar Allah ya cika masa cikinsa to kuna cewa wannan magana addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa to kun ga maganganunku suna warware junansu tun da baya magana face wahayi aka yi masa wannan ita ce tambayar da to bismillahir rahmanir rahim a ah, kamar yadda aka sani wannan idan mutum ya nazari a kanta zai ga ba tambaya ne ba ba kuma irshadi ba ne ba kuma gyara aka yi mana akan wani abu ba saboda kamar yadda mai tambayar yake cewa ko wanda ya rubuta takarda yake cewa ajiya a cikin bayanin ka yi magana akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa baya magana akan kuskure face wahayi aka yi masa wannan maganar haka take ni ban yi magana akan cewa manzon Allah sallallahu baya magana akan kuskure ba kamar yadda na faɗa kuma duk abin da muke faɗa ana rekodin dinsa idan akwai inda muka fada hakan nan za a iya tabbatar mana da shi ban ce manzon Allah sallallahu baya magana akan kuskure ba manzon Allah sallallahu alaihi mutum ne kamar yadda qur'ani ya tabbatar kul inna ma ana basharun mislukum kuma shi ma kansa ya faɗa inna ma ana basharun ni mutum ne kuma in ba Allah ba daukakin sarki ba babu wanda baya kuskure domin da annabi sallallahu alaihi baya kuskure da ba mu samu sujudan kabli da badi ba ai dalilin da yasa aka kawo mana sujudan kabli da badi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuskure a cikin sallah sallah mai raka'a hudu da ya raka'a biyu sai sallama sai aka ce masa mai ruwaya ya ce wafil kawai abubakar wa umar fa haba an yi mahu a cikin mutanen a sahu akwai sayi na abubakar da umar kowa ya san raka a biyu aka yi ga abubakar ga umar suka ji tsoron su masa magana saboda ba san me ya faru ba sai a cikin mutanen wafil kawai rajulun yuqal lahu zulaydain akwai wani mutum a cikin mutanen ana kiransa zulaydain sai ya ce ya rasulullahi aqusirati salatu sita ya manzo Allah sallan nan ni Allah ne ya takaita mana ita ta dawo biyu ko kuma mantawa ka yi a wata riwaya sai ce lam ansa wa lam tukusar ban manta ba kuma ba a rage ba daga jin haka sai ce bala kad nasita hakika ka manta a wani riwaya kuma sai ya ce kullu zalika lam yaqa ba ɗaya daga cikin wannan da ya faru shi ko zule daga jin haka sai ce bala inna ba'da zalika kad tabbas sai daga cikin wannan ya faru in dai ba rage aka to kai kuskure sai ya juye tambayar mutane a haƙun ma ya kula dai abinda zule zuladen ya faɗa gaskiya ne suka ce kwarai haka ne sai kenan sai ya tashi aka sa sallah raka a biyu sannan sai aka samu sujadan ba'adi to kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuskure da haka ba za ta faru ba sannan mun faɗa cewa zuwan sa Madina da yazo shi samu suna kilalin nabi biyu ne ce masa ai ko ba kilili ba zai yi suka ce sai fa an yi kilile ta a ba wani kililin nan suka daina ba su yi ba a wannan shekara suka sha kaye da bino yake yaya suka zo ce to ka hada mai gashi kuma sai ce wallahi antum alamu amma bi eh, an amri duniya ku fa antum alamu biha lamarin duniya yanzu ku ku ne kuka fi sani akan wannan saboda ku je ku ci gaba da yin kililin ku saboda amma abin da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana akan son zuciya su da kai na kaga yanzu magana da kake cewa wai maganar haka take to muna tabbatar maka cewa maganar ba haka take ba maganar kuskure Allah madaukakin sarki shine yake da kamala shi shi kada alkamalu lillahi wahdahu la sharika la yawwa da yake nan sannan na biyu maganar ka da kai kake cewa ya za a yi da maganar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce ma muawiya Allah kare cika maka cikin ka ko to wannan kai ne ka san shi ba mu da ingancin wannan magana ta inganta ko bata inganta ba mu da tabbacin ta kuma mu kaddara a yanda kai ka fahimta wannan magana ingantacciya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muawiya Allah kare cika maka cikin ka a karatun da muka karanta yanzu Allah madaukakin sarki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya yayi addu'a mumuniya a kafirai sadaka min babi aula ya umurce shi da addu'a mumuni mai kyakkyawa ya mu'mini wayannan kuma istilahat ne da ibarat wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama yake amfani da su wajen jan hankalin mutanensa da nusar da su akan wasu abubuwa kafin ya faɗa ma mu'awiyah bin abi sufyan wannan magana ya yi wani maganganu kala-kala a wasu daga cikin sahabbansa misali ya ce ma abu zaril gifari lokacin da aka samu musakala tsakaninsa da bilal bin rawa ya ce masa ya aba zaril inna kamar ka jahiliya kai al'amari mutum ne akwai al'amari jahiliya cikin lamarinka wannan zagi ne masa ko kuma tambihi ne masa wanda kuma abu zaril gifari yana ɗaya daga cikin wanda suka fara musulunta a makka yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da matsayi sosai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana shi dan aljanna ne yace masa innaka ta'ishu wahadak wa tamutu wahadak wa tub'asu wahadak wa tadkhulu aljannata wahadak to kaga ashe kenan innaka mur'un fika jahiliya dinnan wani ibara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wajen inkarin sabban sakan wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu rikici tsakanin na fatima da mijinta na ali ya zai kwanta a masallaci yana bacci ya je gida bai ganshi bai zai same shi a masallaci ya kwanta a cikin kasa ya ce masa ya abu turab <laughs> kai baban turbaya ka gani wanda za su ce baban turbaya baban turbaya yanzu wannan menene cin mutunci na na ali mutuntawa ne sadaka ba zagi ba ne kamar yadda yake ce ma mu'azu dan jabal sakilat ka ummuka tambaya yayi yace wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu duk abin da muka faɗa za a kama mu da shi sai ce masa sakilat ka ummuka ko kaga sakilat ka ummuka kamar mahaifiyarka ta barar da kai kenan amma yadda malamai suke fassara shi miskin da kai mana tausaya maka nake da baka fahimci wannan ibara ba sadaka wannan magana ba zagi ne a mu'azu dan jabal ba kamar yadda waccan ba zagi ne a ah, abu abu zarar ilgifar ko ko na ali ko irin wani suna nan da yawa latu adu latu tusa don haka babu dalilin da zai sa in har ya ce ma muawiyatu kar Allah ya cika cikin kai ya zama wato kenan ba abin nan ba ba ce kar Allah ya kar Allah ya cika cikin ka da ilimi ma'ana kar ka koshi da ilimi kullum dama ka ce manhumani la yashbi'ani masu yunwa biyu ba sa koshi ko dalibul ilmi wa dalibul duniya mai neman ilimi da ka taba jin mai neman ilimi ce ya koshi da ilimi ba ka ka taba ji ba haka mai neman duniya inda mai neman duniya na abin da da dangote ya koma masallaci ya kama tarbi ya fi kowa hankoran dukiya saboda ba zai taba koshi ba in ko da neman ilimi yana abin nan waye fi kowa ilimi ne kam a duniya ko kuma a ce a Najeriya mun nan eh eh ban ji ba zakir ne <laughs> a wanda fi kowa karatu wane ne gwani Allah rama waye gwani wanda kowa gwani taka a Najeriya nan gwani waye <laughs> sarki malami to kaga ba sa koshi da ilimi ko me buzo har ya mutu a fatisu kullum sai ya rubuta na alkur'ani haka ne ko izu ne ma kullum zai rubuta rubu kullum har ya mutu ba a koshi da neman ilimi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce masa kar cikin kai koshi ma'ana da ilimi ne ma'ana kullum kai ta neman ilimi wallahu ta'ala a'lam to saboda haka dama mutumin ba tambaya yi ba kuma da kake cewa maganar ku akwai tuka da warwara to sai dai in taka ne ta tuke ta warware yawa amma mu ta tuka da warware ba Allah madaukakin sarki amfana da